da kuma fassarar shahadatu Allah ilaha illallah amma bai nauke nan biyu amma a rubutun gaskiya abu ɗaya ne domin at-tauhid shine shahadatu Allah ilaha illallah kuma shahadatu Allah ilaha illallah ita ce tauhid da haka suka ce mun ba aqdul mutaradiqai amma bai guda biyu kawai aka yi a rakan dan bambanci da ba a dan bambanci ba domin tauhid shine الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب تكون آية ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مغفورا وبنجي تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون waɗancan waɗanda masu shirka suke roƙonsu suke kiransu suke bauta musu ya gona ila rabbihim wasila su da kansu suna neman kusanci zuwa wurin Allah ayyuhum aqrab dan haka wannan ne ya fi kusanci zuwa ga abin da zai shi da Allah su waɗanda aka kira din ko kuma su waɗanda aka kira din wanda suke kira ba masu kiran ko waɗanda aka kira wato yadda mutum abin yi waɗansu mutane na salihai bayan Allah kamar Uzairu alaihi salam kamar Annabi Isa kamar Nana Maryamu kamar mala'iku duka waɗannan bayan Allah ne wanda suke bauta ga Allah waɗanda ba sa girman kai wajen bautar Allah mala'iku dare da rana tasbihi suke yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun dare da rana tasbihi suke ba sa gajiyawa haka Annabi Isa bautar Allah yake haka Uzairu haka Maryam to sai waɗansu sai suke kiran annabi isa din su bauta masa waɗansu su kira maryam din waɗansu su kira uzairu waɗansu su kira mala'iku to su mala'iku da waɗanda aka ambata suna kiran Allah su kuma waɗanda masu shirka suna kiran mala'iku suna kiran annabi isa to cikin ajujuwan guda biyu wanne ne ya fi kusanci da abin da zai sadar da shi da Allah su waɗannan bayan Allah shine ma'ana ayyuhum aqrab sai kawo sifar an gane ko ayyuhum yaqra aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu su waɗannan bayan Allah na gari annabi Isa ne ko na Maryam ko Uzairu ko mala'iku ko ma duk wani salihin bawa ga siffar su yarjuna rahmatahu suna fatan dacewa da rahamar ubangiji kullun roƙon su samu shiga aljanna wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah kullun roƙon su Allah ya tsare su daga shiga wuta inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar ji mu tsoro a bar a nemi tsari da ita a bar a nemi kauce mata an gane ku to dangane da wannan aya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sanadiyar saukar wannan aya ce ne wata tawaga ce cikin mutane bin adam sai suke bauta ma aljanu aljanu su ba su umarni su bi don saboda samun waɗansu bukatun su na duniya ana nan a haka lokaci mai tsawo sai aljanu suka musulunta suka shiga musulunci sai suka shiga bauta bauta ma Allah su ko waɗancan mutanen ba su farga ba ko ba su wa'azantu ba duk da haka sai suka shiga bauta bauta wa aljanu su kuma aljanu suna bauta ma Allah to shine Allah ce ulaika allazina yad'una kaga waɗancan waɗanda mutane ke roƙon su suke neman tsari a wajensu menene abin da zai biyo baya ya gona ila rabbihimul wasila su neman wasila suke zuwa wurin Allah neman abin da zai sada su da Allah bautawa Allah suke dan haka ayyuhum aqrab wanne ne daga cikin su ya yafi dacewa da gaskiya wanda ya roƙi halitta ɗan uwansa ko kuma wanda ya roƙi Allah wanda ya roƙi Allah wa yarjuna rahmatahu bugu da kari suna fatan dacewa da rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar sa inna azaba rabbika kana Abdullahi da Musulmi ce wannan ta fuskar ne akan wannan kamar yadda Musulmi sai Bukhari amma za a iya samun riwaya daga wajen Abdullahi da Abbas shi kuma yana ganin ta sauka ne kan waɗanda muka ambata baya waɗanda ke bautawa annabi Isa da Maryam da mala'iku ko ke bautawa da mala'iku ba amma shekul islam ibn taymiya yace ayar za ta a akan waɗannan ma da wanda ba wannan duk wani wanda yake bautar wani salihin bawa wanda shi salihin bawan nan yana bautar Allah to wannan aya ta gaskatu akan ina fata kun fahimta sawa'un an yi shi a da a yanzu yake ko nan gaba da su domin duk wani salihi da za a ce wani salihi ne waliyin Allah ne da me yake samun salaha din nan da kuma walitaka da bin Allah da bin umarnin Allah da jin tsoron azabar Allah da fatan samun ramar Allah wannan shi ne zai mai shi wali da zaran kun samu tarihin wani salihin bawa ya ce ba na jin tsoron Allah ba na jin tsoron azabar sa ba na da aljanna ta ba na ni ina bauta masa dan shi ne Allah to wannan ba wali bane yanzu ko kokari ake zama musulmi mata dan akwai nau'i na zindiganci tare ina fatan kun fahimta duk bawan Allah na gari da tsoron azabar Allah yana fatan mai samun rahmata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wannan shine sifofin bayan Allah na gari shine ibnu qayyim ke cewa sifa uku ce ake bukata da mu wurin salihin bawa farko almahabba ololuwar kauna zuwa ga Allah wanda duk abin da zai kaunata bayan kaunar Allah yake ta yadda duk kaunar da yake wa wannan abin in ya kawo doka da ta saba mata Allah to zai je fada ta dan yarki ta Allah sannan abu na biyu fatan samun rahama abu na uku jin tsoron azaba yace duk wannan ayan ta tara ulaiikal ladina yad'una yabtaquna ila rabbihim wasila, wannan shi ke nuna mahabba din ga Allah tunda suna neman mejin sadar da su zuwa gare alwasila suke nema ko da wani lokaci to kuma wannan na ƙara tantance mana cewa ashe alwasila din nan aikin da ake ne wasila barikan kan ganci don wani mutum kai wasila da shi dan zaki wa rahmar Allah ba a'a ka riki aiki na gari ka riki imani da aiki na gari da jihadi da kyautayi a matsayin shine wasilarka da zai sada ka da rahmar Allah yayin da kake aikin kuma kar ka dogara da aiki. har yanzu kana nan bainul khawfi war raja yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu duk ibada sai an gina ta bainul khawfi war raja idan ya zanto kai al-khawf kadai tsoro ya mamaye zuciyarka ba ka fatan samun rahama kai tsoron azabar kadai kake ji har yanzu ka zama bawa na gari ya zanto za a samu al-ya'su kenan daga wurin ka za a samu al-qunut daga wurin al daga wurin Allah ba ce la ta asu min rauhillah innahu la min illa kafir kada ku dai kar ku fitar da rai daga rahmar Allah tana da duk sabanka kar ka kawo matakin da zaka kai yanzu ai ko da na toma Allah ba da karba ba idan kai haka wannan kenan la ta min rauhillah ba yin haka sai kafare innahu la ya'asu min rauhillah illa kafir قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم fadin rahamar Allah shine zai hana ka sai bai saboda yawanta za a raba kowa ya samu to me ne bai tsammani abu na gaba dole ka ji tsoron azabar domin idan ya kasance sa rahamar kake ba ka jin tsoron azaba laifi ne kuma ka sa rai ko ka ji tsoron azaba ba sa rai kuma shi ma laifi ne wancan na farko jin tsoron azaba ba tare da sa rai ba shine aliyasu da kuma alqanu amma ya kada zuwa rahmat rabbih illa dallun innahu la ya'ti min rahmatil illa al-kafirun abuntuwa cewa kuma a ah, yanzu na riga na dace kenan ba na jin tsoron ma komai za ta banjan banjan na tabbatar ni dan aljanna ne ai da awa irin ta yabu suka aljanna ta su su kadai lan aljanna ta illa man kana hudan Allah ce tilka amani wannan abin da suka faɗa ne da baki amani ne buri ne na zuci suka faɗa da baki wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjar ku da ta nuna hakan inda gaske kuke yi idan ka ce ka amintu kai kawai ka riga ka tsira kai dan aljanna ne kai ka samu garanti to wannan ya zama al'amru min makarillah Allah ya ce a fa'aminu makar Allah fala ya amuru makar Allah illa al-qawmul fasiqun dan haka dole sai an samu bangare guda ga ibada wannan dama shine ya fito ne ila rabbul wasila wanda wannan ibadar me yasa kai ta al-muhabbatu lillahi ta'ala kaunan Allah ta take bauta masa kana bauta masa dan kaunar sa to bayan bauta dan kaunar sai ka zo kuma me yarjuna rahmatuhu suna jin tsoron me suna fatan samun rahmatar wai kafuna azabu dole sai kai haka sai an samu daidaito a tsakanin bangarorin inda aka ba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijin ka a bar abin cikin to yanzu menene dangantakar wannan ayar da wannan babin domin babin da ya ce shine babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah a cikin wannan ayar menene ke da alaƙar tauhidi shine suka ce ai tauhidi wato shine yarda da kadaituwar Allah shi kadai ko to wannan yarda da kadaituwarsa abu ne na zuci da harshe zai furta bayan harshe ya furta kuma sai gambai sun yi mai sun gaskata wannan aikin da za yi a aikace na bautar Allah shine abin da ke tabbatar da tauhidi din wanda shine aka sa mu suna wasila a cikin ayat ya fito gona ila rabbihim wasila aiki da za yi na bautar duk wannan na ƙara kanta maka abin nan sannan kuma a waje daya wannan na ƙara nuna mana alamar tauhidi shine in ka rikar wasila zuwa wajen Allah abinda zaka rika ya zai maka wasila a wajen Allah kuma shine ibada shine da'a ba ka riki gangan jikin wani mutum ba ibadar ka da zaka yi da'ar ka da zaka yi ga Allah to wannan shine wasilar ka da dacewa da rahmar ubangiji amma rikar gangan jikin wani mutum to ya zanto ba shine ba ya zama to kishi tauhidi da wani daga lokacin da ka rike wani ya zama wakilanka to a an baka yi a hankali ba za ka so kana bauta masa nan da baka kyale a daga nan gurin an samu kishi tauhidi amma daga lokacin da ka dauki ibada ka zanto ita ce wasilar ka zuwa wajen Allah na ka tsantsanta tauhidi ne kenan zuwa ga Allah da Allah shi ne dangane da wannan aya da kuma masajin da babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah to wannan dai shine wannan aya tana cikin suratul isra'i aya ta 57 kuma cikakkiyar ma'anarta tana bayyana idan ka faro ta daga farko qulidu allazina zamtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ce da su qudu allazina zamtum min dunihi ku kirayi dukkan wani wanda kuke bautawa ko kuke riya cewa yana da tasiri min dunihi ba Allah ba shi wannan din da kuka riya masa hakan wala yamlikuna kashfa dhurri ankum shi da ire-irensa ba sa iya mallakar yaye cuta daga gare ku wala ta hawila ko canja ta ko kautar da ita alkashu shi ne ɗauke cutar gaba daya at-tahwilu shi ne canja ta daga masassara zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa ciwon ciki ba wani wanda yake da ikon ɗauke cutar gaba daya ko ya canja ta da wata amadadinta in ban da Allah duk wanda aka kira ba Allah ba zai iya wannan ba wa bitali zai zanto kenan ba wanda za a bauta cewa sai Allah wanda yake da iko kan wannan wa qawluhu wa iz qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un shine تلك aya. Allah ce wa iz qala ibrahim ka tuna wa al'ummar ka yayin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa yace da su innani bara'un mimma ta'budun lalle ni bara'un na barranta na kukuta mimma ta'budun daga dukkan dangin abin da kuke bauta masa na kukuta na barranta babu ruwana mimma abudun da dukkan abin da kuke bauta abin da ko suke bauta a wannan lokacin sukan bauta a taurari sukan bauta a rana sukan bauta wa dukkan dangin ababen tarayya irin waɗannan ababen tarayya suka dingina ma Allah annabi Ibrahim ce gaba ɗaya na farran daga gare su ba ruwa na da su na yi fito na fito da su yace illal ladzi fatarani sai wanda ya kirkiri halitta ta domin fatara wanda ya halitta ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba sai a ce Allah ta'ala a ala zalika ma'ana ya kage halittar a kan haka ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba duk abin da kuke ta ba ruwa na da shi zai allazi ne sai wanda ya kage halittar ina fata an fahimta to me alakar wannan da tauhidi ko shahadatu Allah ila ilaha wannan abin da annabi Ibrahim ya faɗa shi ne tafsirin kalmar shahada domin kalmar shahada bangarori guda biyu gare ta shi ne la ilaha da kome illallahu. la ilaha ana nafiyun illallahu isbat fadin annabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da mai la ilaha da yace illal ladhi fatarani sai dai yake da me illal law kaga tafsirin la ilaha illallah tafsirin tauhidi ke tafsirin shahadati da la ilaha illallah ke kalmar shahada sai a sai mana wato kenan ko da ka fade ta in baka kudurce wannan ma'anar da ke cikin wannan ayar ba baka ma san ma'anar kalmar shahada ba to ka fada da bai ji mutum me zai nuna mutu kalmar tauhidi ce da yake illal ladzi fatarani fa innahu sayhdi ayar da mutum ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa ja'alaha kalimatan sai annabi Ibrahim ya sanya ta ta zanto kalma daya ita ce kalmar mai kalmar tauhidi Ba fiyatan kalma da za ta ci gaba da wanzuwa duk annabin da zai zo bayan sa zai kira zuwa gare ta a cikin zuriyarsa fi aqibihi ita ce kalma da za ta ci gaba da wanzuwa fi aqibihi a cikin zuriyar annabi Ibrahim annahu yarji'un shine malamin suka ce har kiyama ta tsaya ba za a rasa musulmai ba cikin zuriyar annabi Ibrahim dan an sa ta zanto kalimatan ba sai ko an samu wadansu sun fassare dan an samu wadansu وجعلها كلمة باقية في آخره لعلهم يرجعون wanda shi ne تفسير الجنة wato kun ga idan kuka lura kalmar shahada ta kunshi ababe ne guda biyu annabai da al-isbat nafi shi kadai baya mai da mutum musulmi isbat shi kadai baya mai da mutum musulmi sai ya hada guda biyu Annabai, wal isbat innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin yanzu wannan ya bayyana a gare mu a fili tafsirin tauhidi da kuma tafsirin la ilaha illallah wato karkashin wannan abu da annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanensa wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah tukun ayat wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ittakazu ahbar lafazin ittakazu sun rika su wane ne suka rika ayar kafin wannan ta ambace ayar kafin wannan wa qalatul yahudu wa zairu ibn allah nasara al-masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أخبارهم kenan masu wannan sune wa yahudu da nasara ittakhazu ahbarahum sun riki malaman su nafazin ahbar jam'i ne na alhabru ko alhibru ko da fataha ko da kasra alhabru ko alhibru ma'anarsa duk ɗaya ce yana nufin al'alim ko masana ittakhazu ahbarahum sun riki malaman wa ruhubanahum ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib ar-rahib kuma shine al-abid mutum mai ibada mai yau kenan ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su wa ruhubanahum da masu ibadar a a ababen bauta suka kyale Allah suka riƙi malaman su a matsayin abin bauta suka riƙi masu yawan ibadar su a matsayin abin bauta min dunillahi sallallahu da wal masih ibn maryam haka sun riƙi annabi isa dan maryam a matsayin abin bauta Allah ce wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu tare da cewa ba a umarce su da komai ba sai su bautata ma Allah shi kadai ba da abokin tarayya amma duk da haka sai suka riki malaman su suka riki masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah ba abin da zai kare fito da wannan fili shine hadisin Tirmidhi hadisin Adi bin Hatim Sa'i wanda da kirista ne kafin ya musulunta amma daga baya ya musulunta da wannan aya ta sauka ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ayan nan cikin suratul Tauba ta tuhumce mu kan cewa mun riƙe malaman mu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta mun kyale Allah ko alama ba mu taɓa riya cewa masu ibadar mu ababen bauta ne gare mu ba ba mu taɓa riya cewa malaman mu ababen bauta ne gare mu ba ta yaya aya za ta zarge mu da abin da ba laifin mu ba bukatan cross ne ke zo wajen annabi yayi wannan bayanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam zauna yanzu malaman ku ba sa halatta muku haram haram sai karar sun halatta muku da san zuciya ku bi su da wannan to ba sa kuma haramta muku halal ga halal kiri-kiri kuna ji kuna gani a nasri amma sai su zo su haramta don san zuciya kun ku bi su da ce eh, wannan ma abu wannan sai annabi ce fitil ka ibadatu wannan ita ce bautar gare su wannan shine bautata musu da ba wai sai kun ajiye su a gaba kun faɗi kun yi sujada gare su ba sannan kuka bauta musu daga lokacin da abu ya zanto halal kalara a Qur'ani da hadisin Annabi sai wani malamin ka dan son zuciya ya haramta maka shi kuma ka ji ayar da ta halatta ka ji hadisin da ya halatta amma ka ba haramcin malamin ka dan taimaka masa kan son zuciyarsa shikenan ka bauta masa shikenan ka bauta masa daga lokacin da abu kuma ya zanto halal karara ya haramta ko ya zanto haram karara ya zo ya halatta abu ne haram sai malamin ka zo halatta ta ai ba ku mai irin ku ba ku ai wannan ku kai ba ku kai ya halatta maka kuma sai ka bi ta akan haka shikenan ka samu sabon abin bauta fil rajista sai ka ubaya da ita ba ku ne ta samu har kiyama ta ka samu sabon abin bauta yanzu kana bauta masa yanzu wannan ta yana ƙara tantance mana ma'anar tauhidi ke wannan shine abin da malamai ke kira shirka ta da'a kai halitta da ubangiji ya halitte ka wato ya halitte ka ne dan ibada kamar yadda cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu sannan ka iya cewa ya halitte ka ne dan ya umarce ka ya hana ka dan saboda ibada ita ce umarni da hani yi kaza tarka yi kaza a karkashin umarni da hani ake samun halal ake samun haram wannan duk haƙƙi ne na Allah wanda ya halitta ka don ya ɗora maka wannan bayan ya halitta ka don saboda wannan manufar sai wani ya zo ya ɓace wannan damar shi ne zai umarce ka shi ne zai hana ka shi zai halarta maka shi ne zai haramta maka kuma ka bi shi kan haka yanzu ka mai da kishiya da kishi da Allah ko ka mai da kishi yanzu kalmar shahada ta tabbata la ilaha illallah ta tabbata tabbata ko ka ta da baki su miliyan ɗaya ne kai da safe kai da yamma kai da tsakiyar rana ma ba ta yi ba saboda aikin ka bai fassara aikin ka kishiyar abin da harshen kake faɗa ne yanzu duk wannan shi ke bayyana mana hakikanin ma'anar tauhid wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ai ba umarce su su bauta Allah ne ma'ana ba wanda zai musu umarni sai Allah ba wanda zai ce ku bi kaza sai Allah duk wanda ya umarni sai a kwatanta umarninsa na Allah da zaran umarnin sa ya sha bamban da Allah sai ya kyale masa kayan ina fata an fahimta to shikenan mun ce wannan ta tafi yahudu da nasara dan Allah ce wa qalat yahudu uzair ibn Allah wa qalat nasara almasih ibn Allah su yahudu sun ce uzair dan Allah ne nasara sun ce wato annabi sai dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan duk maganar su ce da babunan su yudahibuna qawlan ladina kafaru min qabl قاتلهم الله anan sai ta سيتي ahbarahum min ورهبانهم shin yahudawa gaba ɗayan su ne suka riki malaman su da masu ibadar su a matsayin ababen bauta haka kuma nasara su ma gaba ɗayan su suka riki malaman su da masu ibadar su a wajen abin bauta ko kuma sun raba ne yahudu sun riki malaman su nasara sun riki masu ibadar su ina fatan duk bai kaga idda fa a akhbara wannan yana koma zuwa gawa yahudu wa ruhbanahum wannan yana koma zuwa gawa nasara saboda galibin yahudu sune malaman su suke da fatawa wanda za su saba da Allah sai tsaye kuma a bisu nasara su kuma ruduwa suke da wa aka ce yayi bauta da yawa ko kuskure yayi inda aka ce ya samu nuri yayi kuka a bayan gari ya tare shi kadai ya kaurace ta mata ya ki aure shine babban mutum ko ya aure daidai ba dai-dai ba suna ganin ne bawan Allah shi ne salihin bawa Shi ne abun buga misali to galibi kuma wannan zai je yayi wannan kuma zan to jahili ne ba bai san me ke shi kansa ibadar ta ta bata yi dai ballanta na wani zo ya koyi dan haka zo ahbarahum hadhihi sifatun ghaliba 'ala al-yahud wa ruhbanahum hadhihi sifatun ghalibatun 'ala an-nasara wato wadannan sun rike malaman su wadannan sun rike masa ibada ma'ana yahudu mafi rinjaye abin da suke rikon malaman su kira sa iya mai ibada din amma dai sun farkon malamai a matsayin sababan bi kyale Allah nasara galibin abin da suka yi shine rubban masu ibada su sa iya bin malaman su amma ne sun fi bin masu mai masu ibada su kowanne akwai sifar da yake ba ita ce ta rinjaye a kansa وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تكون آية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس daga cikin mutane man yattasiru min dunillah akwai wanda yake rikar wani Allah andadan a matsayin ga Allah din yuhibbunahum zaka ga suna kaunatar su ka hubbillahi kamar yadda ake kaunar Allah cikin mutane akwai wanda wannan shi da dabi'a su yattakhidhu min dunillahi man yattakhidhu ko wanda yake riƙar min dunillahi wani Allah an dada su zai ki al andad jam'i ne na nid idan an ce an niddu shine ashabihu kama kamanta shine Allah wajen kamanta shi da Allah ba wai suna kamanta shi cewa girman su ɗaya da Allah zatin sa irin na Allah ba wai wannan bane ba tunda ba su taba ganin Allah ballan suna su kamanta shi da wani ko wannan suna kamanta shi da Allah ne ta wajen wani haƙƙi na Allah shi masu su baki wajen wata dama ta Allah shi kadai shi ma sai su tsari irin wannan damar su bashi yan sun kamanta shi da wa sun kamanta shi da Allah ina fata an fahimta to shine yace suna rikon wani Allah a matsayin kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna su kamar kaunar Allah to menene abin nufin suna kaunar su kamar kaunar Allah shine sai waɗansu suka ce su waɗannan wanda ke da kishiyoyi ga Allah suna son wannan kishiyoyin irin san da suke ma Allah ma'ana sai suka raba soyayyar tsakiya suka ɗauki rabi suka bai ma Allah kuma suka ɗauki rabin suka bai wa sauran waɗannan ababen da suka rika shi wannan wanda suka rika din mala'ika ne wazairu ne na na maryamu ce annabi isa ne waliyai ne sun dai raba soyayyar gida biyu sun ba Allah rabi kuma sun ba wani Allah a matsayin rabi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai wa daida irin san da suke wa to ka so wani daidai wa daida irin san da ake wa Allah wannan ya zama shirka ke san da ake wa Allah shine kololuwa da zaran ka daidaita shi da wani yanzu ka mai da wannan yanomi kishiya ga Allah wanda wannan shine ake kira shirkul muhabbat shirka ta fuskar kauna shirka ta fuskar kauna kana kaunar shi irin kaunar da ba a wasu sai yanzu. waɗansu malaman suka ce a'a yuhibbunahum ka hubbillah ma'anarsa suna kaunar waɗannan kishiyoyin da suka samu Allah ka hubbillah kamar irin kaunar da mummune ke wa Allah mummune na gari suna kaunar Allah kaula ta kololuwa sai da duk abin da ya dun faro su a rayuwa wa suke fara tunawa Allah in ni'ima ce za su tuna shi ya ba su in suna cikin musiba kuma za su tuna ba wanda zai su daga ita sai wa sai ce shi saboda haka za ka ga suna kaunar da kaunar da ta ma bai zuciya to haka su kuma waɗannan suke kaunar wannan kishiyoyin irin kaunar da mu ne suke wa Allah ina ma'ana mu ma'ana ce guda biyu ko dai wancan ko wancan amma sai dai ma'anan farko ta fi bayyana a ayat don Allah ya ce a gaba wallazina amanu a shafi ya nuna wancan suna kaunar Allah suna kaunar gumakan su daidai wa daida to amma su ko mummune kaunar Allah ita ce kololuwa sama da komai kaga inda suka sha bamban tsakanin su da masu shirka kenan su masu shirka sun raba daidai sun ba abin da suka sanya su kishiya ga Allah rabi sun ba Allah rabi Mummune ku ba wani raba daidai sun dauka sun bai ma Allah duk wani wanda za su kaunata sai Allah ne ya nuna ya sai a kaunace shi sai su kaunace shi sai in ya zanto kaunar ki tana biyayya ne ga kaunar Allah ma'ana ciko ne na kaunar Allah to sai su kaunace shi in ku Allah baya san shi in kuma za su kasar ba sa san shi kaga mun dangin su da mummune ne walladaina amanu akatubban lillah su mummune kololuwar kaunar su suna yin ta ne ga Allah ta'ala shi kadai ba sa yadda su fada da wani yo nan muhallin <laughs> ya da yanzu ina ne inda wannan aya take da alaka da matashiyar magana inda take alaka da matashiyar magana kasancewar yadda Allah ya nuna mummunai ololuwar kaunarsa tana tabbata da Allah wanda wannan shi ke tabbatar da ma'anar la ilaha illallah kenan har kauna ma kar ka kaunaci wani tare da Allah daidai wa daidai dole ka zo Allah ka so shi domin da zaran ka raba daidai ya zan tuka san da ya zama kishiya ga Allah la ilaha illallah wanda da nan tabbata tauhidin da ke nan kare zubi da ya tabbata to sai dai wajen kauna malamai sukan tsara yin bayani bisa da cewa ita kauna akwai kauna ta ɗabi'a kauna ta dabi'a wanda ita wannan wato ainihin a galibi zargi baya da alaƙa da ita ko yabo a ɗabi'ance ɗan adam yana son yana son tufafi yana son wani nau'i na abinci yana son wani nau'i na abin sha yana son wani nau'i na abin hawa yana son wani nau'i na gida yana son nau'i na gari a ɗabi'ance ɗan adam na ƙarfin waɗannan ababa abinci tufafi wurin zama matsuguni da sauransu wannan da kauna ce irin wanda take ibada ba ta da alaƙa da ita alaƙa ta kai tsaye ta irin kaunar da ibada ke shiga ciki shine irin kaunar da za ta sa ka ji ba ka iya saba umarnin wanda kake kaunar ta kowane hali to wannan ba zai yiwu ba a yi wa wani kololuwar wannan kauna din wa sai Allah ta ta yadda kaunar da za ta sa ba za ka iya saba umarnin su duk yadda wani ya yi ya janye ka ka bi umarninsa da kyale na Allah zaka samu ba ruwan kana nan kan Allah duk yadda kake kaunar wani mutum ne da zaran ya zo da wani abin da ya saba wani Allah ka sunka da kanka to wannan ita ce kauna da ake magana a kanta wanda ake son su zanto tabbatacciya da Allah shi kadai ba a lafiyar da amma kauna ta wata ta dabi'a ka kaunaci ka ranka kaunaci ka za wannan kauna ce ta dabi'a galibi zargi ko rikin zargi ba ya bangarori shi ne ta iya wasu ƙaunaci wani nau'i na abinci irin wanda Allah ya haramta ya haramta ka ƙaunace shi wanda kaunar da wasu sa ya ce ka bauta masa kenan nan sako kawai kai ma sai ya ba shakka wanda ya ƙaunaci naman alade ya ci ko ya kaunaci mushe ƙaunar da yake masa ya sa ya ci za a ce ya bauta masa ne ko ya saba wa Allah a zuciya tabbatar Allah ya haramta amma son zuciya irin da yake ji ta abin da Allah ya haramta ko ya ta abin da Allah ya haramta ko ya daura tufafi irin wanda Allah ya haramta yanzu wannan ibada ce yi ko kuma dai kawai sako ne ba za a ce yi shirka abin da yi din na ba bauta ya ga wannan sai fa in abin da yi din ya zanto ya ginu ne kan fatawar wani Allah ya ce mushi shi haramun ne wani ce na halatta ma kai da bai wakaci ba ka tabbatar da ayar da ta haramta da inda ma harama alaikum al-maita urlima urlima alaikum al-maita wa damu sai kawai ne kai da kai wannan halatta ba sai ka bi yanzu nan gurin ya zo mai ya zo mai haramun sabo kuma yanzu ya karu kenan dan ka ci haram kuma kai da halalcin wani wancan ga shirka ga sabo ya samu ne ina fatan mun fahimta da kyau to shi yasa wancan na farko na biyayya ga wani Allah akan ya halalta ma haram ko ya haramta ma halal shi ne ake kira shirku wannan na biyu wanda zaka kaunaci wani irin kaunar da ake wa Allah to wannan shi ne ake kira shirkul mahabbati akwai shirku ta'a akwai shirkul mahabbati dukkan waɗannan kuma suna rushe tauhidi ne gaba daya duk wanda ya su ba zai waye gari ko ya yi ne yana cikin musulunci yana da hatsarin da suke kwarai da gaske shi yasa wanda suke shi yasa wani malami ke cewa tsakanin mutan da da yanzu mutan da din wanda suka fahimci musulunci da wanda kuma suka yi adawa da shi na yanzu wanda suka fahimci musulunci da wanda suke adawa da shi akwai bambanci su mutanen da wanda suka fahimci musulunci sun fahimce shi ne don sun san abin da kalmar la ilaha illallah suke nufi dan haka da suka shiga cikin ba ruwan su da duk inda wani kamfani na duba yake ko na bokanci sai da yanzu babu an dina ganin sa ba wani ya tada da ba wani ya tada da saboda wanda suka fahimci musulunci sun fahimci haka yake nufi rushe dukkan waɗannan al'amuran wanda jahiliya ke kawo wannan kifi wani ne waɗanda suka ƙi shiga musulunci kuma su sun ƙi shiga don sun fahimci mai musulunci yake ina fata kun fahimta sun fahimci la ilaha illallah tana nufin in ka shiga cikin musulunci ba kai ba ka kaje turka ta abaki kana aiki da gargajiya ka wuce dan haka sai suka ƙi ta don sun san mai kalmar cikin nawa yake fada su kuma abin da suke nuna ba su su amma mutanen yanzu ba da wanda ba su shiga musulunci ba da wanda suka shiga galibi kowa ya dace la ilaha illallah sai ya shiga yana la ilaha illallah kuma zai yi ya tafi wajen malamin ruba ya tafi wajen tsafi ya tafi wajen bori ya tafi wajen bokanci da dabo da rufa ido duk ya tafi wajen waɗannan domin in an fahimci kalmar shahada wallahi da kamar ka mutuncin ba za a samu malamin ruwa ko ɗaya ba za a samu wani ko ɗaya ba za a samu koka ba ba za a samu mai rufa ido ba duk waɗannan gaba ɗaya kamfanin nukan su sun tashi daga aiki in dai an fahimci kalmar shahada dan an san ba su da wani tasiri amma da aka kasa fahimta kalmar shahada mutane suna fata kalmar shahada suna zuwa wajen ha kuma kafirin yau suna faɗa da musulunci don su fahimci hakikanin mai kalmar shahada take nufi ba yantar da su ne za a yi daga wani kangin bota da suke ciki a rataya su zanto bayi ga wanda ya tantance su zama masa bayi da shine Allah a maimakon yanzu da suka zama bayi ga abin da bai tantance ba su zama bayi gare kaga yan da su ne za a yi su zama ƴaƴa amma dan ba su fahimci sabon mutunci ba sai sun zo mu ce da zama cikin bauta saboda zama na cikin yanci ina ba da rubuce ta shi yasa na daɗin kai tsaye sai annabi ya ce ya halatta matansu ya halatta dukiyoyinsu ya halatta biranensu suka gani ba. su da ƴaƴansu suka zanto bayi su da su suka gani ba. saboda sun san ma'anar la ilaha illallah sun yadda su faɗa annahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun sun ki yadda su fade ta ce aja an al'adi da ilaha wanda yanzu mun ce la ilaha illa allah muna nufin dukkan wani abin da muke dena da suke gurin to sai Allah da dake aja an al'alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abin ba baki ne wannan yanzu duk wani wanda yi saboda na gaggawa wanda ba mun je wajen Allah ba iya roƙar yanzu sai mu da amir da alloli abin kula su zama kuɗa inna hada alkaibun da su suke da su yawan ba haka ba fadin kalmar kaɗai zai musu wahala ba shi ne wahala ba menene wahala aiki su sun san fadin da baki ba da tasiri in ba ya aiki ba kuma sun san sai su yi da haka kai suke ba mu ko sai muka dauka fadin da baki shine yanzu da abu na ya abu talib ya zo mutuwa annabi ya ce ya am kullu ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda ta ya yadda ya faɗa a lokacin ba yana cikin kwanciyar hankali amma ya san ta yana nufin duk abin da ya yi da tasirin sa ba Allah ba zai rushe shi ko da bai yi aikin ba yanzu ya faɗa ya mutu sai ya yadda duk abin da ya dace ne shi ko ba zai iya da wannan ba dan sai suke ce masa akar gaba min da abu musallim yanzu za ka bar addini iyaye da kakanni da yanzu za ka rusa gargajiyar da muka samu iyaye da kakanni akai za ka rushe ta kaga ba ya da fursa yin aiki ma ko da ya amma ya tatta zuci yana ganin ya daga rushewa da abin da ya samu iyaye da kai kai wannan ba zai yi haka yake da abin da ya ce huwa ala millati abdul musallim saboda haka akwai bukatar lallai ka san duk wanda za ka yi masa'a da kuma wanda za ka kaunata sa'a yi sa'a ana yin ta ne cikin abin da yake shari'a ta ta amince inna masa'atu bil ma'ruf kamar da annabi inna masa'atu bil ma'ruf duk wanda ya baka fatawa kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzon Allah ya ce to za ka bi wannan ne da ka bi kana cikin to shine malamin suka ce shi mai bayar da fatawa kishiyar abin da Allah ya ce da kishiyar da manzon Allah ya ce kashi biyu ne kashin farko wanda zai ba da fatawa da gaggan ya san da abin da Allah ya ce ya san da abin da manzon Allah ya ce ya kawo kishiyarsa da gaggan dan so zuciyarsa wannan kirkiri ya zama tagutu katon tagutu kenan a banka na biyu wanda zai bada fatawa kikiyar abin da Allah da manzon su ce amma yayi ne bisa ga ijtihadi amma sai ya faɗa abin da ba shi Allah ya fatawa ba shi ne amma shi a zuciyarsa bai san ma kuskure ba ijtihadi ya sai fada cikin me cikin kuskure haka ta ya fada cikin bata akwai mutum da ya fada cikin bata ya fada cikin kuskure ya fada cikin kuskure to fada cikin kuskure ta fuskar ijtihadi wannan zai samu ce ya zama tun da ya bada fatawa kishar abinda Allah zai ce da manzon Allah ce yanzu ijtihadi yayi ba daidai dan haka yana da ladama a wajen Allah yana da ladan a wajen Allah to yadda suka kasu kashi biyu to haka mai musu biyayya shi ma zai zama wanda ya zo ya ba kashin farko wanda suka bada fatawa kishar da Allah ce yadda manzon Allah ce kai wanda za ka yi masa da ya zanto kana cikakkiyar mutum da rewa da ya saba Qur'ani ya saba hadisi amma kuma ka bi shi kan haka abin da yake haram ne kai tun da haram tun da dai wani yake aiki kenan nan da aka haram ne ba ga aya ta ce eh ne duk da kai wani yake duk wanda yawa wani da a kan haka ya ta ku ya kan haka cikin duk wanda yawa wani da shi ya zama dagutu wanda ya bi shi a kan haka ya bi ya bi daga cikin amma mutum da ya baka fatawa kisar Allah kisar ta manzon sa kai ka san ta saba Allah ta saba manzon shi ya sani amma sai baka da masaniya kai tsammanin da kana kyautar da ba zai tsora ka ba sai akan daidai a'a nan da kai masa sai mutum ka ka ba baka kafirta kana da uzuri kan baka sani kai tsammanin ka wani ba zai wa Allah kariya ba ba zai wa manzon Allah kariya kai tsammanin ka wannan nakari ne yaya za a yi faɗa maki tana abin da Allah ya tsammanin sai ka bi shi akan abin da ya faɗa ba wanda ya ce ka zama mushriki ka zama kafiri ba za a ci maka amma shi dai na nan a tagutu tun da nan ya sani yana nan a matsayin katin tagutu kai kuma tun da baka riga ka farga ba yanzu salihin bawa kake ne a tunani irin haka a maduba irin haka ubangiji zai mu'amalance ka da wannan kyakkyawan niyyar ka ba za a ce duk aikin ka ya rushe amma ana cikin tafiya sai ka kai wani mataki na karatu na fahimta ko ka murɗa rediyon ka kamo tashar da ba ta ba ta ta ci kaɗai kake ji FM ita kaɗai sai ka buɗa ka samu ɗan W1 ɗan W2 can sai ka biyo waɗansu na tashoshin sai ka ji abin da dacin ya faɗa maka sai ya yake maka don ga bayani ya zo irin bayanin da ya so da ya kore maka dukkan wani shubha dukkan wani durwaye da kuma wanka an riga an wanke ma ka fahimci cewa abin da aka faɗa ma jiya da shekaran jiya da fara da fara wacce duk kuskure aka gina ka yanzu me abin da ke wajibin ka shi kenan sai da ke ka dawo dan kai kana bin Allah da manzon Sai ba gangan da kake kake bi ba dama dan ka bi shi ne ba dan gangan da ba dan kana kyautar san Allah yake bi yanzu kuma sai bai gare ka ba Allah yake bi ba wanda ya baka sabuwar rubuta yanzu shi kuma kana bin sa ne ba dan gangan jikin sa ba dan kafin yayi ne ya faɗa maka abin da Allah ya ce ba cewa kai tawaye ga malamin ba wani tawaye da kai kai da matan ai ba kana bin malamin dan zatin ba kana bin su ne dan me. gaskiyar da kake tsammanin yana tare da ita to sai bayyana baya da ita sai ka samu ne ya faɗa gaskiya yanzu yanzu shi na biyan zaka bi ne dan zatin jikinsa sai iya sa kayan sa dan golan gosan maganar sa a dan saboda duk sai dai wannan shi ne abin da al'umma take fahimta da haka dai wannan amfanin wannan bayani da mutum su dan warware kar mu bada mutunci bai daya ga nau'ikan mutanen da za a yi wa biyu ko ko sama da to shi wanda kuma na biyu wanda ya bada fatawa kikar ta Allah ta manzonsa sai ya fahimci cewa a'a wato bai sani ba kaga nan gurin mun sai na akan daidai kuma yana da lada abin da yake to daga ranar da ya fahimci fatawa ta ce ta yi kuskure me abin da ke wajibi gare shi a yau sai zan yi tuje din nan sai kawo sabuwar fatawa a yau sai gyara al'amuran in ma ya gyara in bai gyara ba mu da muke bin malam ya bada fitawa sai ya yi kuskure da can muna tsammanin daidai ne amma sai muka fahimci cikin fitawar sa akwai kuskure da can mun yi biyayya farkon al'amari yanzu mun gane fitawar kuskure ne me abin da ke wajibin mu mu janye daga biyayyar da muka yi wannan fitawar ko da mun yi shekara nawa muna yi amma shi kansa malamin za mu ce mu kaurace masa ba za mu ce mu kaurace masa ai ba da ganganci ba ko ijtihadi yayi in muka riga shi ganowa aikin mu shine a samu masu hankali da basira a cikin mu waɗanda suka iya bayani suka iya ladabi da zama da malami su zauna da shi abin da ka faɗa mana akan kallon lokaci kaza lokaci kaza mu ko mun samu dan bayani sai muke ganin kamar akwai dan ah, cin karo da juna tsakanin wancan da wannan ko akwai wani ƙarin bayani ko ƙarin haske saboda abubuwan sun dan daure mana kai sai kuka nemi karin haske kuka nemi karin bayani ya saurare ku in yana da adalci zai ji cewa lalle magana da kuka kawo ta tuli ta har ma yana da kyau ku taro waɗansu dalilai ko da kun mun an ce akwai a littafi kaza littafi kaza to amma mutum da ba ido gare mu malam ka dai duba ka kara mana bayani sai dai ko sai kara mana bayani to Allah ya ku amma da zaran idan mutum ya kuskure na istihadi sai ka take rabu da shi wanda ya kuskure na istihadi ka rabu da shi to kullum baka da malami dan kowa ba ma'asumi cikin mutane yanzu da kuma kana son wanda ya kuskure cewa kana son wani sabobi da baya kuskure wani bangare da shi an ci duk yi ba sani dan shi a suna suka yi da itikadi su mutul ma duk wanda ke imam to ma'asumi ne baya kuskure ina fatan kun fahimta idan duk daga kuskuren mutum za ka rubuta shi ba za ka zo na kowa kuma yayi kuskure sai ta kokarin ya za ya fahimci kuskuren ta kwatanta tsakanin kuskuren da ya yi da daidai da ya faɗa wanda ya furin jayi yanzu kila an ce faɗi kuskuren wanda da ya sa ka rabu da shi ka fara biyu uku ya san kana hannu ba za ta kare ba sai kuskuren ya kare kila saboda daya biyu to faɗi daidai kuma sai ta cikin ruwa ta fi karfin yatsun hannu ta fi karfin yatsun kafa suna da yawa daidai din to yanzu saboda wannan kuskuren daya biyu uku zai sa karbu rabu da daidai din da yake da ita da guda ɗari duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da wato kokarin fahimtar mu da addini sai suke cewa kafal mar'u nubulan kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya isa mutum alfahari ma a ce ai yake da take kuskuren ai wani da cikin kuskuren sa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har ka je ko da a ne ka tsaya a nan wurin muka ce karo kake waɗannan ne ya isa alfahari har ka ke kira take kuskuren wa bangaren ummu kuma an mafi yana yanzu ka kirge ya fi kuskure ka iya kirge shi amma daidai ka kasa kirge ta ta fi karfin kirgewa to duk wannan yana cikin abin da zamu kalla ba duk lokacin da mutum ya yi da'a ga malami zamu ce to abin da kai shirka bane ba sai idan ya ya san daidai malamin bai san daidai ko yana ganin abin nan sai eh, ka da muka yi bayani an fahimta ko ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ممن يقولوا لور قونا سنة تبتر بإيتا جاء الله باسا تبتر بإيتا قوة بإيتا الله أبن نبي باوي باسا قونا قوة سي الله duk أبن da za su kaunata suna kaunatar sa ne dan Allah ya yi izinin a kaunace shi wannan sune mummune da kai duk kaunar da za su yi wa wani Allah to tana Wani su ne mummunai na gaske shi da Allah ya ce a karshen aya walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul Wa walau yara na zalamu ina ma azzalamai za su sa duba su gani abin da zai faru ran tashin kiyama iz raunar azaba a wata kira'an walau taral na zalamu ina ma za ka kalli azzalimai iz raunar azaba yayin da za su ga azabar Allah gobe kiyama ma'ana la ra'aita amran ajaban da kaga abin mamaki a wannan lokacin da sun gane cewa annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab da haka daidaita Allah da wani wajen kauna wannan shirka kuma da kansu masu yin wannan za a tambaye su ranar zakin kiyama su yi bayani menene abin da ya sa ku cikin wannan musiba da kansu za su yi bayani tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين dafi in kunna la fi dhalalin mubin lalle mun kasance cikin wata mabayyani sun sauwiku yayin da muka rinka daidaita ku ku wanda ba Allah din nan ba muka rinka daidaita ku da rabbil alamin da ubangijin Allah to suka daidaita su ta wannan fuska shi ne suka ce sun daidaita su fil muhabbati domin yuhibbunahum ka hubbillah yani sawu bainahum wa bainallahi ta'ala fil muhabbati dan haka dole ne kaunar su zanto kasa da kaunar Allah kuma duk wanda za a kaunata ya zanto Allah ne ya izinin a kaunace ce domin Allah ya umarni ka so mun muni kuma ya nuna yana daga cikin alamun imani salasun a yadda annabi bai na cikin hadisin salasun man kunna fihi wajada bihinna alawat al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma wa an yuhibba mara la yuhibbuhu illa lillah kada wa an yuhibba mara a ce ta iya kaunatar mutum to sai dai wannan kaunatar har kawai zaka idan ganin daman ka la yuhibbuhu illa lillah baka kaunar dan komai sai yana son Allah yana son Allah amma wanda Allah ka shi za su buga misali cewa duk kaunar da za ka yi sai dai in dan Allah ne kai ta in ka kaunaci wani dan Allah ka so wani gari dan Allah ka so wani gida dan Allah ka so wani mutum dan Allah wannan duk yana cikin kaunar Allah kuma za ka samu ladan ka so gari dan Allah ka bibita maka sama da sauran garuruka a cikin zuciyarka saboda gidan haihuwarka dan Allah ya bibita ka ka bibita Madina ka bibita Masjid aqsa dan Allah ya bibita ka so waɗansu zamunna ka bibita layalin ajar kwanaki goma farko na zulhijja dalare goma karshe na ramadan akan sauran dalare ka fifita lailatul qadr akan sauran dalare To wannan ba ka bi su bane dan Allah ya nuna abi ka kaunace su dan Allah nuna kaunace su duk wannan na cikin tabi ka kaso bayan eh, bayan Allah mu ne mazo maza da mata duk wannan yana cikin bangare na kaunar Allah so abin da Allah yake so dama ka'idar soyayya da idan har kana son wane to kai kokarin kaunatar abin da yake kauna dan soyayya ta ka tsantsu da amma kana son wani ya ganka da wanda ya kace mahaifinsa kana abuda da shi yan soyayya ta zama ai khalilayya ma wasin bi ahdiya antuma idza lam takuna li alamun uqatil wai wani da suke gaba da wani sai da abokan suna tare da wani sai sai suke ma da su ko abokana ai tabbatar ko abokan ne ku yi gaba da shi irin da ke gaba da shi wannan kawai kuna kauna da kuma ai ba yi ba ma wafin bi ahadi ya antuma idza lam takuna li alaman uqatil kika ce ga kai su bin mulawa gida ya wuce ya sumbaci gidan ba wai dan kasar wajen ba sai dan mai gidan yana san mai gidan amru ala diyari diyari Ku uqabbilu zal jidara wa zal jidara وما حب الديار شغفل قلبي ولكن حب من سكن الديار yace har kawai wuce ta kufai inda aka zauna aka tashi kawai jin rikin sun ba garu in sun ba irin mahabbatan masoya din da e uqabbilu zal garu da wancan da wancan yace wa ma hubbi diyari ka gafna garun ne ya mamaye zuciya ta ba walakin hubbu man sakana diyara sai can wanda ya zauna cikin na dai duk abin da zaka kaunata ya fi kaunar da nake ma Allah wa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a wa fi sahihi dai sai in ya zanto sahihi al-bukhari ne yayin da duk malaman hadisi suka ce ta a fi sahihi bil alif wal lam as-sahih suka yi shiru suna nufin bukhari kawai ba sai sun faɗi sunan amma ga shi shafin mamaki ibn abdurrahman ya ce wa fi sahihi bayan kuma hadisin bukhari da muslim sai muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تبت دريتي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يتي من قال لا إله إلا الله وانت دكيتي لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله كما يكافر سيو دو أبن أكي بوتاوا وانت با الله با menene hukuncin sa haruma maluhu wa damuhu jininsa ya haramta haka dukiyarsa ta haramta ba shi halatta a yake shi ba shi halatta a ribance dukiyarsa wa hisabuhu ala Allah hisabun sai da wurin Allah ta'ala an gane ko to duk wannan yana nuna ma'anar la ilaha illallah abinda wannan hadisi yake da alaka da matashiyar magana ma'anar la ilaha illallah shine ka yadda da bautar Allah shi kadai kada ya zanto kana bauta Allah kai a karan kanka amma zuciyarka ta yi ko an bauta ka ko ba komai amma wa lam takfur bima yu'budu min dunillah ka'idar ku shine man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah shine hikimar yin nafi da isbat la ilaha domin ka kore duk nau'in abin bauta illallah domin ka tabbatar wa Allah amma in ka tabbatar ma Allah tana yi kuma kai yadda a iya bauta wani ko da kai ba kai ba wannan bai mai ta musulmi ba har yanzu ne abin da turawa suke so su yaƙi mutane yau suke ta fito da da'awa kala kala zamanatul adiyan wato wai kawantan addinai ine kai ka ta kai musulunci wannan ka ta yi kiristanci wannan ka ta yi yahudanci wannan duk ana kawance da juna ba kuma idan ya zo neman taimakon gina abin ibadar sa ta iya taimaka masa shi ma in zai za ka gina masallaci ya iya taimaka maka ya mara mai baya wannan zamalatul adiyar shi ne su sarki Hussein kenan waɗanda su Amerika take so ta kawo ta cikin yaɗa wannan manufar har yi wa yana nan yana shirin zai buga wani Qur'ani wanda zai hada da tafi guda uku ga an taura ga an saura ga al ga Qur'ani a cikin sadaqatul adiyar ko zamalatul adiyar sarki Hussein ne da zumala kenan waɗannan leburorin turawa kawai leburanci suke ko ko ba ba a basu a kyauta suke amilun bila muqabil kenan leburan da baya bukatun salari to an ba haka ba kawai dan dai ka yarda da su ka'ida a zuciyarka sai ka yarda da duk wani ibada da ake ba ta Allah ko sai ya kuma kana fatan ta kuma kana bin hanyoyin da za ta rage adadin mabiyanta ko da dukiyarta ko da iliminta ko da dabaranka wanda shine la ilaha illallah ka tabbata amma wallahi ka faɗi la ilaha illallah miliyan kace amma ƴan musulmai kana su cikin abin nan ba mu yanci gina masallaci kuma ba su dama su gina soki a garin ka kace haka ba ka san abin da kake من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ما ليت وسره هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب wannan matashiyar magana babu tauhidi wa tafsir shahadati Allah ilallah sharhin ta karara shi ne abin da zai biyo baya na babuka wannan babu mai sirri da tsara ta daga wannan da haka duk babukan da zamu biyo baya zai ya zama tafsirin la ilaha illallah ne kawai zamu yi tafsirin shahada da Allah ilaha illallah ne kawai zamu yi za a yi maganar tauhidi za a yi maganar wanda ya zo da tauhidi shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi maganar kishiyar tauhidi shine ne shirka karamar ta da babbar ta duk abin da za a kulla baya babu ne babukan duk za su zanto tafsirin tauhidi ne bihi akbarul masaili a cikin wannan babi da muka karanta yanzu akwai wata mafi girman mas'ala wa ahammuha mafi muhimmancin ta wa hiya tafsir tauhidi mun fahimci tafsir tauhidi idan da ake nufin tauhidi sai ka ce me bidirewa dukkan abin da ba Allah ba da yarda da me da yarda da Allah an gane ku wa bayyanahuma bi umurin wadihah malam ya bayyana tafsirin tauhidi ko tafsirin shahadata lalata al'amurra waɗanda suke na sarari min ha daga ciki akwai ayatul isra ayan nan da cikin suratul isra'i ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab bayyana fiha ar-radd alal al wanda a wannan aya akwai mayar da martani kan mushrikai alladina yad'una salihina waɗanda suke kiran salihan bayi fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a ciki kamar akwai abin da ke nuna kiran salihan bayi din nan shi ma babban shirka ne daidai da kiran lata da musa ne ba wai dan wannan salihin bawan yana daidai da lata da musa ba a'a sai dan aikin da kai ake wa lata da uzza irin sa ne kai wa wannan salihin bawan aikin muka kalla ba wanda kai wa aikin yanzu lata da uzza ka bautata mata kuma eh, wanda ya bautata mata zai samu zunubi za a yi masa zai shiga wuta shin kawai dan kasancewar talata ko dan kasancewar ta uzza kadai a'a sai dan kasancewar abin da kai mata na bauta baya cancanta aiwa kowa sai wa sai Allah to haka idan ka bauta wani salihin bawa za a ce kayan kuskure kuma za ka dawo cikin wuta ba wai dan wannan salihin bawa ba sai dan irin nau'in abin da kai masa baya cancanta aiwa kowa sai wa sai Allah kun yi tarayya kai da mai bautar lati da wuta ba dan abin da kuke bautawa ya zama iri ɗaya ba sai dan kawai abin da kuke na bauta din ba wanda yake cancanta a yi masa a duniya da yawa sai Allah kun fahimci matsalar da kyau wa minha haka kuma daga cikin abin da zamu fahimta a wannan babi akwai ayatu bara'a ayan nan ta cikin suratu bara'a shine ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ita ce suratul tauba bayyana fiha anna ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a ciki an bayyana mana cewa ahlul kitabi sun riki malaman sun riki masu ibadarsu su a matsayin arbaban min dunillah wato kalmar arbab jam'i ne na rabbu wato galibi rabbu ma'anarsa tana ɗaukan mai halitta bayan ya yi halitta kuma ya kula da halitta da haka su zama ake cewa mun rabbul samawati saba'i wani ne rabbul samawati ma'ana mahalicin a samawat guda bakwai din nan mahalicin al a azim ma'ana wanda ya halitta ke kulawa da su yadda Allah ya halitta sama sai yake kulawa da ita wa yumtiku as-samaa an taqa al-ardi illa bi yana rike da sama dan kasa faɗo kaga halittar daban kulawa da ita ne daban ka kalle ta baka ganin canji ma tara fi kulkin rahmani min bawul farbi albasara hal tara min futur sun farbi albasara kan sani ne yasali ilayka albasara satian wa huwa hatin wannan rabbu kenan ya halitta ya kula da halitta to amma wani lokacin aka kawo rabbu kuma ana nufin abin halitta abin bauta saboda yahudu da nasara ba ta riki malaman su a matsayin cewa arba rabbu wai ma'ana malaman su suna iya halitta kuma su kula da halitta sai su yanka fure ba wanda ya dauka ko wanda suka bautawa a nata da musabu su dauka lantar da musabu a yayin halitta suna kashe wasu suna rayuwa ko suna arzawa ba inda za ka tambaye su wa halitta saboda da za su ne Allah a ce kalmar rabu kenan sun rike su a matsayin mai ababen bauta ba wai sun rike su a matsayin masu halitta dan kada wani ya rikita da kan lokaci ta maka ai rabu ana amfani da kyau da halitta yanzu ya gudu suna iya tsakanin cewa malaman su su suke azurta duniya ba a yi daga daga tuka to ya qur'ani ya faɗa abin da baki ne laifin ba sai ka ce ai rabbu din yana kuma nan halitta kuma da kuma nan mai mai bauta Ni yasa wani balarabin kawai yana da gunkin sai na zuwa ya bauta masa wata rana sai ya zo sai ya samu karnuka sun yi faɗa a nan sun ture gunki ya tuntura sun yi fitsari a nan sai zo ce a rabbun ya bulu tsurubanu bi rafihi laqad zalla man balat alayhi salim yanzu wannan Allah ne dilaye zai masa fitsari aka kai duk wanda dilaye masa fitsari aka ya zama gaskantacce ya kamata ya zama Allah ba to kaga ana gurin yace arabun yabudu ghurubanu bi ra'sihi kaga rabb yana nufin al-ma'bud al-ilah wannan ke nuna kalmar rabbu ana amfani da ita dan al-ilah duk da cewa asalin ma'anarta ne wanda ta gurin jayi a Qur'ani shine mai al-rabbu al-khaliq kun bayyana ku ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ya budu ilahan wahidan ya bayyana mana a ciki cewa ba a umarce su da komai ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai ma anna tafsira allazi la iska fihi ta'atul ulama'i wal ubad fil ma'siyati tare da nuna mana cewa tafsirin ayar wanda ba rikitarwa a kansa tana nuni ne dangane da yin sa'a ga malamai ko yin sa'a ga waɗansu masu ibada fil yi musu da'a cikin sako malami ya fita wakan sako a bishi ya fita wakan kuskure a bishi an san kuskure ya gina la du'a ahu iyahu ba wai roƙon shi akai ba ba wai ta akai yayin musiba kaza ba kawo mun alheri kaza ba da'ar da akai mata ita kanta ibada ce mai zaman kanta dan kar wani zo idan ka ce ya karki malamin ka a matsayin a gamota ita ani bari ki ta matsayin a ka taɓa ganin na na yi musu gada. ka taba ganin na fada na masa sujada ka taba ganin na daga hannu sama na tashi ko na roke shi ai duk abin da ya shafe ni Allah zai kira wajen shi da zai dakata wannan abin da ya rikita da shi rikita da Adi bin Hatim din gabi ya zo yazo cewa annabi ai mu mu rike ba da babu mu ba annabi ce ba halatta muku haram ku ba su haramta muku wani hukun da yake eh annabi ce tilka ibada to wannan bauta kuke musu hukun ina ba don kun da ومنها قول الخليل عليه السلام alayhi da kuma abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa wa kafirai yace innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fastasna min al-ma'budin rabbukum sai ya toga ce ubangijin sa min al-ma'budin daga cikin nau'in ababen da ake bautawa waɗanda yace ya bar barranta daga gare su sai ya toga ce ubangiji ce illa allazi fatarani qa'idan al-istithna yakan zama al-istithna al-muttasil yakan zama al-istithna al-munqati wannan da annabi Ibrahim yace إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سيدي وندي يا هلك تيني تو وندي إتتراء متصل لكم منقطع سوري تقبع وانا ايب bai ma tabbatar da motsi abin nan kai gumi me mhm. yana nan mutanen annabi Ibrahim da kai su nan to me kuke to ai mai bautar kuma kaya ya da amma yana hada Allah da wani ne ta buda da mai fa idza rakibu fi dhikri da Allah wala ma na da nasibu idan Allah ko zai a yarda da Allah kadai wani shi ake so ba kadai ta ka yarda da shi sannan ta gabe da kadai ta ki, su sun yi da shi amma mutum kun fahimta da kyau yarda da shi kadai zai wadatar sai tare da mai kadai ta annabi Ibrahim ya zo samu mutanen wa rana bautawa wata bautawa da sun tabbata sai ya zo yake so ya nuna kin san bautawa da dole dai ko dai yi tare da cikin duk abin da suke bautawa ko ya zaɓi ɗaya ya rushe su yanzu suna bautar Allah suna bautar rana suna bautar samari suna bautar wata dukkan waɗannan da wata kuma su ba ku da Wani ne kake tare sai ya ɗauki ɗaya ya ce na ya tare ya tafi wajen wannan da na ne inda ni fara'u mimma ta'budu ni na da daga duk abin da kuke bautawa duka sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya kaji halitta ta ne wa kaga hadisin ko ya domin ka'ida fil fil istithna an yakuna Ba ka da auren muttasilan ne sai kana da an yadda akwai al-istithna muttasil akwai al-istithna munqati لكن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا ولا يصار إلى الانقطاع إلا لدليل يوجب ذلك إلا لدليل يدل على ذلك أصلا mun yi da inda dalili kafin kuma ka fahimta illa allazi yace sai wanda ya fatarani ya kage halitta ta fa innahu sayahdi fastasna min rabbih فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة الله ينونا من ونن براءة النبي إبراهيم يي وهذه الموالاة da wannan kauna da ya nuna ga Allah shi kadai ya rushe sauran iya tafsiru shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah wa ta'alaha kalimatan baqiyatan Allah ce wa ta'alaha kalimatan baqiyatan sai ya sanya ta kalmar daya ashe kenan ka'idar musulunci dole min albara'a dole kuma min almuwala la budda min alwala'i wal bara albara shine tabra'u min jami'i ma yu'budu min dunillah alwala tuwali Allah ta'ala wa tuwali awliya Allah ta'ala dole sai da bara'a da wala'i alwala'u wal bara'u albara'u kafaran daga dukkan dai kowa alwala'u kuma ka kaunaci Allah ne kadai sai wanda kaunar sa Allah ya yi izini ya kaunaci kaga Allah ba zai izini da ayi in ba kafirci wala rida li ibadi al kufur inna Allah la ya'muru bil fahsha kaga kenan duk wanda zaka kaunata ya zanto kan tafarkin da kai wannan shine shahadatu Allah la kuma yana da cikin shahadatu tafsirin ta Allah ta'ala man yakfur bil taghut wa yu'min billah kaga ita man yakfur bil taghut ma'ana la ilaha illa Allah wa yu'min billah ya zama illa Allah la ilaha illa Allah man yakfur bil taghut la ilaha ويؤمن بالله duk wannan tafsirin la ilaha illallah wa minha ayatul baqarati fil kuffari allazina qala Allahu fihim daga cikin ayar mun fahimci tafsirin ayan nan cikin surutul baqara wadda ta shafi kafare waɗanda Allah ya ce a ƙarshe wa ma hum bi kharijina minan nar in sun shiga wuta ba dama su fita san sam zakara annahum yuhibbuna an dadahum ka hubbillah ya faɗi laifinsu kafin ya faɗi wannan sakamakon laifin nasu shi ne suna son kishiyoyin da suka jingina ma Allah ga hubbillah kamar irin son da ake ma Allah shi kadai fadalla ala annahu yuhibbuna Allah hubban aziman wato gashi suna son Allah so mai girma da kalfin fil islami amma hakan bai sa sun zama musulmi ba fa kaifa a ahabban nidda akbar min hubbillah to ta yaya wanda yake son kishiyar sama da son Allah ma'ana su yanzu sunan nan Allah bai ba amma me yasa suka mu kai kuma a ƙarshe aka ce wa mu da zafi na nan nan saboda sun da sun cewa Allah daidai da sun cewa sun kishiyoyi da suka kishiyoyin nan ko cikin mala'iku ne ko cikin annabawa ne ko cikin waliyai ne ko ma ne ka sa kishiya ga Allah an fahimta ko ka kaunace shi daidai irin kaunar da ake ma Allah to ya zo me ya zo bauta wannan nau'in to a wannan lokacin wannan kadai ya mayar da su sun zama ba musulmi ba to ina ga wanda ya dauki kishiyar Allah din ya so shi ba sama da ya dauki san Allah kaga wannan bin ba da aulaki Allah min ba da shine fa kaifa bi man ahabba nidda akbar min hubbillah wa kaifa bi man lam yuhibba illa nidda ina ga wanda shi ba ma ya san kowa sai wannan guncin nashi bai ma da mun Allah ba illa nidda wahdahu sai kishiyar Allah din kadai wala min hubbillah ba ma ruwan Allah wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi mun fahimci fadin annabi man qala la illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala mun fahimci wannan hadisin wa hadha min azmi ma yubayyinu ma'ana la illallah wannan yana cikin mafi girman abin da ke bayyana ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at ba a mayar da furfi da kalmar shahada kadai ya zanto zai kiyaye dukiyar mutum da jininsa ba bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'a lafziha kai ko ka san ma'anarta tare da furta lafazin wannan kadai bai mayar da mutum ya zanto a kare jinin da zuciyarsa ba bal wala al-iqraru bi ko kai ikrari da zuci dadi akan sanin ma'anarta da furtata baya wadatarwa bal wala kaunuhu la yad'u ila Allah wa dawla tilkalahu kai ko da mutum ya hada da cewa baya bauta kowa sai Allah shi kadai wannan kadai ba zai wadatar ba Allah ya haramu maluhu wa damuhu bari dukiyarsa da jininsa ba sa haramta hatta yuzifa ila zalika har sai ya ƙara akan abin da muka ambata a baya ya ƙara da me al-kufra bima yu'budu min dunillah ya kafa duk abin da yake bautawa Allah amma ya san kalmar shahada ya san ma'anarta ya yi kurfi da ita ya kudure a zuci ya yi aiki bayan bauta kowa sai Allah amma ya yadda mai yahudanci ya yahudanci ya yadda mai kiristanci ya kiristanci ya yadda mai shirka ya yi shirka mai gori ya yi kada mata kowa kyale kowa ya harkokinsa har yanzu bai zama musulmi har yanzu bada da ma a ga aikin aiki ne to saboda haka akwai bukatar karantarwa jaja ur wallahi da mutane wajen karantarwa kuma dole sai mutum ya wahala kuma dole sai mutum ya yi amfani da kyakkyawan lafazi don kusanto da wannan sabon zuwa ga al'umma duk matsalolin da muke ciki a yau na rayuwa ko na musulunci ya gamu da halin tsakanin kayi sakamakon rabancin yayansa wallahi rashin fahimta kyakkyawan tauhidi in ka tsaya kai tsaya tsayin daka al'ummarka yan uwanka ka kannanka ka isar musu da wannan sakon suke muke kyawun fahimta wallahi za su duk wannan sojoji za mu iya warware amma mutukar ba fahimci wannan ba za mu iya warware ko su matsala ko ba za a ba ma za a dama da mu ba ba za a kirga da mu ba cikin al'umma sai ya zanto kawai muna ala hashimul umum wato a gefe miki ba wanda zai tambaye mu kafin a yanke wani abu ko a zartar da wani abu dan mu kai wannan matsayin za a tambaye mu ko a tuntuɓe mu la ikraha fi din ba za ta taba zama a kan wannan kalmar la ikraha fi din da take nunawa wajen shiga addini ba a tilasta mutum ya shiga amma rashin tilasta shi da shi ke nuna cewa ka yarda da nashi sai da ma'anar daban-daban ke to ba a tilasta shi shiga wato za a ba shi zaɓi ko ya ba da jizya ko ya shiga musulunci ai dole ya ɗaya kawo jizya in ba haka bai yi musulunci yi musulunci in ba haka ba kawo jizya shi ne ma'anar la'i kira su kenan akwai zaɓi duk abin da yake akwai zaɓi za a tilasta mutum cewa dole sai zai sai ya zaɓi mai ɗaya cikin biyar shi ne ma'anar la'i amma ba wai ana nufin a kyale kowa ya harnata dole ya yi ko ba da shine magana wadan su malaman suka ce ma'anar la kira fi din shine ba a tilasta mutum akan addini ma'ana da zafi ne in in kawai tilasta mutum aka yi mutum da mutum hada bai yadda ma'ana ba zuciya da mutunci ba shi ba shine abin nufi amma ba wai wannan na nufin kyalin kowa ya haka ba dole sai fa mun yadda duk abin da ake bauta a kishin Allah kiristanci shirme ne yahudanci shirme ne ko mu yi da'awar haka a gane haka a cikin ayyukan mu yau da gobe amma wallahi mutukar muna cewa yan takasi ne kowa da kowa to wallahi mun san abin da muke babun bincin addini sa ɗaya al'umma ɗaya wallahi mun san abin da arne ko a kano idan tashi sunan shi arne kawai don ya tashi a kano ba a bayar da shi da wata uwan ina da matsayin bakin arna. musulmi ko afa ibon ya tashi sunan su musulmi kuma ta uwan mu zaman sa kwa ibon baya cire musu musulunci wannan shine magana ba za a taɓa yiwa ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya duk sun zama ɗaya duk wanda suka faɗa ƙarya suke a to za a zo a ce tarihin ne ne adadin ƙabilanta a ce akwai adadin kabila kaza da kaza da kaza da kaza me adadin addinai sai a ce number one addini a kasar shine kaza su suka yawa sannan bai bi masa ya aka zo suka zama kasa ɗaya al'umma ɗaya kasa ɗaya ce amma al'umma barkatai ba haka ya kamata su kasa ɗaya al'umma barkatai addinin ba ne zama ɗaya ba ba za mu taɓa yadda musulunci a cire shi da wani addini gurbin addini da yake ko ba za mu taɓa yadda ba ko wani addini ingantacce wanda ba musulunci ba inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqba da man huwa bil akhirati min al-kafirin sai ake ko ko kasar da al'umma da hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yuqadu min dunillah fa in shakka in har ya tsaya yana shakka cewa kiristanci da yahudanci da addinin gargajiya daidai ne ko ba daidai bane au tawaqqafa ko ya tawaqqufi ya ce ito idi ba zan ce ba daidai ne ba zan ce ba daidai bane ba mala yace lam yahrum maluhu wala damu yanzu nan jinin sa da dukiyar sa duk zama haramun tunda bai zo mutumi ba sai ko in ya zo mutumi jinin sa da dukiyar sa da su ya bayanaha min mas'alatin ma a azama kai mamakin wannan mas'ala me ya kai ta girma wa Jallaha kai mamakin buwayarta wa ya lahu min bayanin ma awdahahu kai mamakin wannan bayani me ya fito da shi fili bayanin daga bakin annabi cikin sayyid muslim man qala la ilaha illallah ya tsaya anan wa kafara bima yu'badu min dunillah sai ce harun malu wa dam wa isaku ai kaga wannan dai yana cikin sharti man qala la ilaha illallah sharti ne wa haruma wa kafara بما يؤبد من دون الله Ala معطوف على على الشرط والمعطوف على الشرط شرط ma dubu wa damuhu hadha jawabu shar dole sai da wannan gaba wa hujjatu ma akfa'aha ka kalli wannan hujja me ya kai yanka yanke bayani na zai ga dukkan wani mai san wato yayi jayayya wato takaice wannan shine karshen wannan babu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya abin da wani yake cewa a satin da ya wuce a cewa karin bayani babin da wuce ko cikin hadin zai dan karin bayani ya shafi hadisin mu'az ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kasar Yaman hadisin Abdullah da Abbas kenan ko yace idan ka je ka kira su kalmar shahada in sun ansa maka ka kira su zuwa ga sallah in sun ansa maka zakka sai tsaya anan kamar ba a kawo wato ainihin azumi da kuma aikin hajji wanda na musulunci ne to malamai sun yi ta bada ansoshi daban-daban dangane da wannan rashin kawo waɗannan sauran al'amuran a cikin hadisi waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ne a wannan lokacin kan ababen da ake iya yakar mutum a kai idan bai yi ba ana iya yakar mutum kan kalmar shahada ana yakar mutum kan sallah kuma ana yakar mutane taron jama'a a kan zakka in sun ki fitarwa ya halatta a yake su kamar da Abubakar ya yake waɗansu mutane ba dan sun yi ridda ba sai dan sun ce su ba za su bayar da zakka ba kuma so kafa hujja da aya suka ce Allah ce kullu min amwalihim sadaqatun tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa wannan ayar da annabi take aka ce ka tare kona abu na doke su a matsayin sadaka ma'ana zakka kenan wanda za ka tsarkake su da ita sai suka ce annabi ne aka ce ya karba yanzu babu ayar ta kauce ne ta daina aiki sai da na bakar ya yaƙe su to kaga kamar an taƙaita ne akan ababen da ake iya yaƙar mutum a kai kalmar shahada sallah zakka amma yaƙar mutum akan azumi ko yaƙar mutum akwai akan haji wannan akwai khilafa kan wannan saboda haka ba wai dan sauran ba kalmar shahada bane waɗansu malaman kuma suka ce a'a a wannan lokaci ba a shar'anta azumi da aikin haji ba dan haka sai aka taƙaita kan waɗannan ababen dan shar'anta aikin haji ya zo ƙarshe ƙarshe ne ba cikin ba to waɗansu kuma suka bayar da waɗansu ansoshin daban-daban dan da rikin sa waɗancan abin nan din na jin kila wannan shi ne dan bayanin da na rarrabu su cikin da kayan bayani tun farkon darasin da sai mu abin wannan kuma yake cewa mutanen da suke kan addinin gargajiya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka mutu a kai akan haka yaya za su tashi ranar tashin kiyama za su tashi a matsayin mutu kai ya kai su wuta a jefa ba wani cewa ai ba turo musu annabi haka za su tashi ahalul fatra eh za su tashi a matsayin musulmai kuma a jefa su a wuta ya yi ba bambanci lokacin an turo annabi ba a turo shi matukar ba a turo shi ba farkon jahiliya da take da karshe karshen ta abu ɗaya ne in mutum ya mutu yana musulmi a wancan lokacin zai tashi cikin yan aljanna in kuma ya yi mutu zai tashi zai tashi cikin kasa. shi ne magana kawai amma ayar wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula wannan ba ta magana akan ahlul fatar tana magana akan al'azab a nan gurin ba wai azabul ba azabul akhirah bane azaba ce ta duniya wa ma kunna mu'azzibina a duniyan ta ba ma saukar da azaba a gari mu rusa garin hatta na ba rasula sai mun turo da manzo in sun kiji sai a shafe garin adawa ba a turo musu da azaba ba sai da aka turo da hudu suka ke da shi samudawa ba a turo da azaba ba sai da aka turo da annabi sallallahu alaihi wasallam kafirce masa haka mutanen madaina haka mutanen ah, dukkan annabawa kun fahimta da kyau shine ma'anar wa ma kunna ma'azina domin azaba iri biyu ce akwai al'azabu dunyawi akwai al'azabu ukhrawi azabar duniya ko azabar lahira to wannan aya ta cikin suratul isra'i tana magana akan azabar duniya a duniyance ba ma yin azaba sai mun turo da manzo kamar yadda a ta ba ma sa a yaƙi mutane sai an isar musu da saƙon da manzo zo da shi in sun kinta sanan a yaƙi su kaga ya kasu da hannu azaba ce saukar da azaba daga sama take da su azaba ce to duk guda bai ba a yi sai an isar da musulunci mutane su kidda shi ne abin da ba ku na mu'azzibina hatta na ba to to me kenan

ya za ka yi da amru bin al farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin jahiliya awwalu man sayyiba sawa'ib shine farkon wanda ya fara tamfi a cikin cewa a cikin dabba kana a cikin dabba kamar da al-wasila da fam da menene da menene ba da Allah min tun wala sa'ibatin wala farkon wanda ya fara shi ne wannan annabi ce na kai shi na can karatun da أنجبت أسفارها البيت كل تميمة لا تنفق إنت إن دي مصيبة تنفق دي باكي تاد لتقوبة تولا يبات دونا بات البيت كل تميمة لا تنفق لو أن الضابي ابن الحد الفلتمي إنك جاءوا من يفعل تاب المدينة رهنه فإني وطيار بها لغريب وزاجرات الطير تثني خير في من لا يوزن نفسه على نائبات الدهر da jahiliya su sanya don cewa ko Allah sai da Allah ke kashewa shi ke rayawa su annabi da kai su ma duk tsaye su fa ai ba dan shi jarrabawa yayi eh da gunki gunki ya fita da ya dawo gunki gunki to sai aka dawo aka ce ba lokacin da yake da ne da da yana zaune da yan farauta an ji an kawo farauta suna farauta da giya ana tiba ana sha ba shi labarin ai abokanan hamayyar babansa sun kace shi babansa sarki ne sun kashe babansa saboda haka bai ga zama ba sai aiki ya samu sabo ke yau makamurin magadan amurin jiya kan yau an fara sha don haka ba za a daina ba za a ci gaba da sha amma gobe a nan siyar take ba ku labari ya tashi sai dai irin wannan al'azlam masu amfani da irin neman sa'an nan da wanda za ka samu kibo guda ɗaya daga cikin an da amuran ne rabbi ɗaya an da na hannun rabbi ɗaya kuma ba kuma sai ka sa su cikin barin su sai ka yi da ba da baya ka dauko ɗaya idan ka dauko wannan aka amuran ne rabbi sai ka ci a kusa idan ko wannan aka ce na hannun rabbi ba sa a baraka to zai yanzu zai je neman sa'a tun tunda za ki yaƙi don ɗaukar banzan babansa duk lokacin da ya mika hannu sai ɗauko na hannun rabbi duk lokacin da ya mika hannu sai ya ce na hannun rabbi duk da na hannun rabbi wato ubangiji ya rai dama ana rataye su ne kuma kusa da gunki sai da kira kare sare doki ce dan ba abun ka aka ke sare suka ji suna da abubuwan da za su sa su ke da rigima amma suka yi da su hankali su ma ya da su ke da rigima saboda haka ba wani uzuri shi yasa abin da malamai da dama suka ce gaba ɗaya ahalin fasara suna nan a matsayin su da cewa ne mutane mutum su dan itlaqin da Allah ya fito Qur'ani ba ya إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا لن تقبل عنهم أموالهم duk inda aka hau innal ladina kafaru kaza za ka ga cewa ya kuma siga ce mai sai da mu wanda da da mu ba ka da wata sai da sai da kuka ne shi nan gaba a samu a yanzu ya sai ba ku sai da sai wannan ke cewa me karin bayani akan ruhban sai na ce ruhban jam'i ne na me rahib idan an ce rahib shine mai yawan bauta ana magana akan yawan bauta kadai kila ta iya bautan nan ta daidai ce kila ta iya ta kuskure idan bauta an gina ta akan umarni na musamman daga Allah da manzansa ta zama bauta ta daidai in bauta an gina ta kan jahilci kaga ba mutum daidai ba ke to dan haka su suna roduwa da mai bauta ko da mai bautan nan yana daidai ko ba daidai ba shine ar an gane ku to wani lokacin irin wannan masu yawan ibadar dan ana ganin su kullun da tasbaha a wuya ana ganin su kullun a masallaci sai ma ya zanto cewa an mayar da shi malami duk fatawar da za a kuma za a iya masa ko da ya sani ko bai sani ba to galibi shi kuma sai ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba in a gurgurdan imaninsa kawai kaza ya halatta to ya halatta in bai halatta ba kawai bai halatta to shine a kan gaba cikin ayat Allah ke kane a su abin nan inna kaseera min al-ahbari wa rubbani la yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saboda jahilcin su ne gaskiya ba su malamai suna cikin su ne suke sun fata can jahilci ne ba amma kan su wasu ba kun baka sani ba ka sani ko wannan yake cewa yaya za ka fahimci cewa wane yana son wane kamar son Allah kada ba ka aka ce ka fahimta ba sai ka san abin da ke cikin zuciya soyayya ai a zuciya amma shi ake gargadi ya kyautata mu'amala tsakanin da ubangijin sa a cikin zuciyar zuciyarsa kai su wani irin sannan yake wa Allah dan in ya so ne da yake san Allah ga yadda mutum yi amma kai a zahiri ba za ka iya sani ba sai in shi shine yayi bayani in shi shine yayi bayani kaga ya baka labarin abin da ke cikin zuciyarsa sai ka mu'amalance shi da abin da ya faɗa amma ba shi ya faɗa ba za ka iya gano ba tunda abin ne wanda yake a cikin zuciya Thank you. wannan ba tambaya ba ce yake yana magana ne dangane da lokacin da aka sa da salar juma'a ya yi kasa da yawa ya kamata a dawo da shi wannan kaga ba ne ne da tsara wannan lokacin ya faɗa ma ya ko kuma wanda aka sa a noyan tsara lokacin sun yi tunanin cewa idan aka ce za a fara hudu ba kamar karfe daya akwai ma'aikata wanda su kuma galibi ba sa baro ofisoshi su ta masallaci sai dai duk za ka tabbatar musu da hudu ba ba za su same ba duk da haka dai zan aika da takardar zuwa ga wanda abin ya shafa duk da cewa a ɗazuma ina jin sun samu waɗanda suka je suka same su a kan shawarwarin cewa suna ganin ɗaya da rabi kamar ya yi kasa da yawa Allah kalle a fara ba ko da ɗaya da ko da ba fara ɗaya daidai ba ko da minti goma ko da fari suna nan akan waɗannan shawarwarin abin da suka yanke kuma za ku sake nan sanarwa kafin juma'a da yin shawarwari. Allah ba mu ikon haka ne. Assalamu alaikum.